This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron a jamhuriyar Nijar ku za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a noma lon da kuma niyya haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye a duk lokacin da aka su hakan akan na'urar kwamfuta akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu aure assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a ne daga nan birnin washington dc tare da salu garba muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin na yau alhamis 4 ga watan yuni kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai kasar burundi ta dage zaben 'yan majalisa da aka shira za a yi a gobe juma'a wani babban jami'in diplomasiya na amurka ya ce hararen da kasar ke kaiwa akan isis ya kashe akalla mayakan dubu goma a ukraine kuma wani kazamin fada ya barke jiya laraba kusa da inda 'yan tawaye suka fi karfi Dokanun kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa an sake samun tashin bom a garin Maiduguri a wata unguwa da ake kira unguwar Baga. Kana majalisar dattijan Najeriya sun samar da dokoki 46 a zama guda sai dai kuma sun ce ba su ji daɗin kyale doka guda ba kowace doka ce? a cikin dokoki 46 ɗin nan babu dokan nan na ƙayyade irin ayyuka da za a yi a ma'aikatar man fetur ta ƙasa sai kuma a can jihar niger jami'ar apc ce ke neman shiga rudu ko na menene to yo gwamna ya fito daga zone c deputin ya fito daga zone a muna kyauta zazzistan sai yo an waye gari muka gan cewa ma an ce sakata din ba za ba zombi din ba ba za ba zombi kuma ba an mai da shi zone c a zone c din ma an doko shi a local government da gwamna ya fito ina ka taba yi adalcin kenan ha kuma za mu kawo muku maimaitawan shirin domin iyali na grace alheri abdu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya kasar burundi ta ɗage zaben 'yan majalisa da aka shirya za a yi gobe juma'a amma bata faɗi komai ba akan zaben shugaban ƙasa da za a yi a wata rana cikin wannan watan a Gaves Abeyeho wani mai magana da yawun shugaban kasar ya shaidawa murar Amurka sashen Faransanci na kasashen Afirka cewa ko shakka babu ba za a gudanar da zaben ba gobe Juma'a. Ya ce hukumar zaɓe tana nazari a kan wata rana da za ta tsayar nan gaba da za ta gudanar da zaben bisa ga umarnin shugabannin kasashen da ke yankin. kusa kasar burundi dai ta fada cikin rikicin siyasa ne tun lokacin da shugaban kasar pierre nkurunziza ya bayyana aniyarsa na sake tsayawa zaɓe a watan afrilu yana neman wa'adi na uku masu sukar lamirin shugaban suna, zargin cewa yana neman wa'adi na uku neman wa'adi na uku da yake ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar wanda ya bada wa'adi biyu kawai tun lokacin mutane suka shiga zanga-zanga suna a babban birnin kasar bujumbura suna taho mu gama da 'yan sanda lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ashirin to ko shekaran jiya ma talata sai da wani mutum ya rasa ransa a buturere wani ɗan gari da ke kusa da bujumbura saboda gurneti da aka jefa cikin gidansa matar, eh, matar eh, janvier abdu ɗan shekaru talatin da takwas da haihuwa ta ce gurnetin ya kashe mijinta ne lokacin da yake bacci a kan gadonsa ah, to sai dai shaidun gani da ido sun faɗa wa murar amurka sashen afirka ta tsakiya cewa suna ganin an kashe abdu ne saboda yana cikin jam'iyyar hamayya ta national liberation forces wani babban jami'in diplomasiya na amurka anthony blinken ya ce har-haren da dakarun kawancen da amurka ke jagoranci suke kaiwa kungiyar isis sun kashe mayakan kungiyar fiye da dubu goma a cikin 'yan watannin nan ko daren jiya sai da suka kai har-hare har 22 kan mayakan mr anthony blinken mataimakin sakataren harkokin wajen amurka ya faɗa wa rediyon faransa kwana ɗaya bayan shi da jami'an kasashen da ke cikin kawancen suka yi wani taro a birnin paris da ke tare da prime minister iraki haidar al-abdi akan yadda za su yaƙi ƙungiyar ta isis jiya laraba mai magana da yawan fadar white house john ennis ya ce ƙungiyar isis tana ɗaukan mayaka daga ƙasashen waje domin ta maye gurbin mayakanta da take yawan yin hasaransu ya ce kungiyar ta yi hasarar dubban mayakanta saboda yawan hare-haren da kasashen kawancen amurka ke kai mata ba ba sassauci john ennis ya ce sojojin iraki ma da na kurdawa suna taimakawa matuka a gaya wurin kakkaɓen kungiyar ta isis a kasar ukraine wani kazamin fada ya barke jiya laraba kusa da inda 'yan tawayen gabashin kasar suke da karfi fadan ya rutsa da mutane goma sha biyu kuma ya yi wa yarjejeniyar da aka cimma barazanar sake tsunduma kasar cikin yaƙi kowane ɓangare dai yana ɗorawa ɗaya ɓangaren laifin ɓarkewar rikicin jami'an ukraine sun ce faɗan ya samo asali ne a wani wuri kusa da donetsk yayin da sojoji kimanin dubu ɗaya eh, na 'yan tawaye da ke samun goyon rasha tare da tankuna da atilari suka kai samame da asubahi a yammacin birnin da ke hannun sojojin gwamnati 'yan tawayen sun ce gumurzin ya halaka mutane goma sha biyar da suka hada da fararen hula da sojoji to amma a jami'an gwamnatin ukraine sun ce akalla sojojinta uku ne aka kashe kana mutane talatin suka jikata a garin marinka prime minister ukraine arsenik yashanyuk ya zargi kasar rasha da haddasa sabon rikicin saboda umarnin da ta baiwa mayakan 'yan tawayen su soma takala kusa da Danask mai tazarar kilomita 50 daga iyaka da kasar Rasha. To sai dai Rasha ta hakikance ba ta da hannu a wannan sabon rikicin kuma har gobe ba ta amince tana goyon bayan 'yan tawayen ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. takardun bayanai daga wata kotun amurka sun nuna cewa manyan 'yan kwamitin koli na hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa sun amsa laifin cin hanci dangane da shirye-shiryen wasannin shekarun 1998 da 2010 su jami'an sun amince da abin da suka yi a watan nuwamba shekarar 2013 biyu bayan binciken kwakwaf da mahukuntan amurka suka yi charles blazer dan asalin ƙasar amurka wanda ya kwaya shekaru 20 yana cikin manyan jami'an fifa ya amsa a asirce aikata zarge-zarge goma da aka tuhume shi da su a birnin new york amma ya amsa ne a asirce amincewarsa tana cikin wata yarjejeniya ce da ya cimma da jami'an amurka masu gabatar da kara domin ya samu sassauci blazer ya gaya wa alkali a amurka cewa shi da wasu manyan jami'an fifa sun karbi cin hanci akan baiwa kasar faransa izinin gudanar da wasan cin kofin kwallon kafa na duniya a shekarar 1998 jami'an amurka sun kara da cewa blazer ya ce ya yadda ya karbi cin hanci akan gudanar da wasan shekarar 2010 da aka baiwa afirka ta kudu haka ma a jiya laraba 'yan sandan kasa da kasa sun ba da takardar sammacin manyan jami'an fifa su biyu da wasu guda hudu akan almundahana da cuku-cuku da kudin mutane iya ana iya kama waɗannan mutane a duk inda suke cikin duniya madalla labaran duniya kenan kuka saurara mazauna unguwar baga da ke cikin birnin maiduguri sun ce sun ji karar tashin bom ga dai haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton wannan tashin bom dai shine kare na hudu a jere bayan tashin bom na muromoro da ke an kasuwar custom sai kuma wani tashin bom da aka samu kusa da bakin kasuwa a wata masallaci da ke anguwar adam kwalo sai kuma tashin bom na je na kasuwar shanu da kuma wannan tashin bom din da ake kyautar san cewa ayan kuna bakin wake ne ke kaiwa duk da cewa har yanzu babu wani dauki alhakin kai irin waɗannan harhare. sai dai irin waɗannan harhare ya ya kama da irin harharen da ayan gungiyar boko haram ke kaiwa a baya wasu shaidun gari sun shaida murya amurka ta waya ta cewa suna kyautar cewa an ajiye shi ne a bakin shiga wannan gareji wanda ya hallaka waɗannan mutane da kuma raunata wasu wannan gareji da yana bakin titi ne na zuwa barikin mai malari kuma ana hada-hada sosai a wannan wuri musamman ma masu sana'ar saya da sayarwa ga ma dai abinda wasu garin suka shaida min ta wayar tarho. Zan ne wallahi a dogon gareji eh dogon gareji na wajen ba gareji ba kusa da gareji kusa da ina kusa da a cikin gareji ne abin ya tashi ba cikin ba duk da cikin gareji ne ina ake sai da kayan a jakuta ya mutane ya mutane sosai haruna wallahi ya taba mutane ne suka mutane wallahi kamar misali karfe nawa ne ƙarfe biyar don mai tashi da har akwai makwabci nawa da ya taba wallahi yana yana shi yanzu yana asibiti eh yana zama anguwa kamar karfe nawa ne abin ya faru kamar karfe biyar da minti shida haka ne a ina ne daidai cikin garaji bakin garaji garaji da wajen timbashir wannan akwai wani garaji a wajen yin rake wannan dai haka yawa ba suna opposite da eh opposite da Timbashet. eh opposite ne ha eh a wajen ne ya tashi bombe okay ya jima mutane rauni ya jima mutane to a lokacin mun mun je za mu je mu jidibo gawan daga kinan da kawai yan boys da yan civilian je ce wannan da sojoji su zo suka kore mu je amma kun ga kun ga gawake mutane a wurin eh akwai gawaki. akwai gawaki ma eh, ya kai biwan na gani ma ya kai biyar ko shida mm. so kuma akwai injuri ma to mota gawa din da mutane wanda sun ji ciwon da farko motan boys ya ya doka ya tafi so still kuma gawa din kuma gawa biyu eh. mota boye da kuma ya dauka ya ce motoci biyu ne na boye suka dauka suka tafi to daga baya mun zo muna dubawa dai gashi nan iskan ya tashi so hmm. kuma da viska ya tashi kuma sojoji sun zo suna takori mutane to mun zamu je kawai muna tsaya gefe da haka muna gani har iska ya tashi muka zo gida eh, amma mutane da a cikin garaji ne ko kuma a waje ne a baki bakin garaji ne kawai eh. mashigan garajin ne abin ya faru ko eh haka Eh. abin kamar ajiyewa kuke gani haka yi ko kuma eh, kuna gani dan gudan ragin wake ne kai wajen ajiyewa ne aka yi bom din wasu mazauna wannan anguwa da aka samu wannan tashin bom kenan ke bayyana mini yadda suka ji da kuma yadda abin ya wakana sai da har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayanai daga wajen hukumomin tsaron kasar game da wannan tashin bom din haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya eh zo zauna karmu saba Allah ya sauka. 'Yan majalisar dattijan Najeriya sun samar da dokoki 46 cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a zama guda wanda shine irinsu na farko a tarihin majalisar. Ga dai Madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ɗaya cikin manyan ayyuka da aka san majalisa da yi shine yin dokoki da za su inganta rayuwar al'umma da suka zaɓe su. Jiya a zamansu na kusa da ƙarshe kafin a rusa su, Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani abin tarihi da ba a taɓa yi ba. majalisar ta aiwatar da dokoki 46 cikin daƙiƙa 20 a cikin dokoki 46 ɗin nan babu dokan nan na ƙayyade irin ayyuka da za a yi a ma'aikatar man fetur ta ƙasa wadda aka fi sani da pib bill wanda inda yana ciki har ya zama doka zai rage badakalar da ake yi da kudaden mai a ma'aikatar man fetur ta ƙasa ganin haka sai 'yan majalisar suka fara korafi da hayaniya shugaban majalisar dattawa david mark sai ya tsawata musu yana mai cewa please have ruled if you disagree we come back with a substantive motion tomorrow david mark ya ce na riga na yanke hukunci akan waɗannan dokokin amma in bai muku ba gobe za mu kawo ƙudurin sake duba su cire wannan muhimmin doka na pib bill ya yi wa ɗan majalisar dattawa ita enan zafi har ya yi ƙorafi kamar haka until we approve this all the bills we have passed will be an exercise in futility. Ita Elan ya ce, idan ba mu aiwatar da dokoki masu ma'ana ba, kamar na ƙayyada ayyukan da za a riƙa yi a ma'aikatar man fetur ba, dukkan dokokin da muka aiwatar a yau ba su da wani amfani a gare mu ko mutanenmu. Idan har sun kammala aiki akan waɗannan dokoki arba'in da shida a yau Alhamis, za a miƙa wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya sa hannu su zama doka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a can jihar Niger ko rudu ne ke neman kunno kai a cikin jam'iyyar APC wajen rabon mukamai. Ga Mustapha Nasir Batsari da ci gaban rahoton. Ƙasa da mako guda da rantsar da sabuwar gwamnatin APC a Najeriya. A yanzu haka wata ɓaraka na neman kunno kai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta APC game da rabon mukamai a jihar Niger. Wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta APC a jihar Niger dai suna korafi ne game da sabon sakataren gwamnatin jihar Niger da gwamna Abubakar Sani Bello ya naɗa. Sabon sakataren gwamnatin jihar Niger dai Alhaji Shehu Ɗanyaya ya kasance ne daga karamar hukuma guda da gwamnan. al'amarin da wasu 'ya'yan jam'iyyar ta apc suka ce bai dace ba amma shugabannin jam'iyyar ta apc a jihar niger sun ce gwamnan ya yi daidai kuma hakan bai saba wa doka ba mai magana da yawun masu korafin honorable garba a bosu ga abin da yake cewa to yau mun ga an rantsar da shugaban kasa wanda yake muna da wannan sanin cewa buhari zai aiki zai adalci muna kyauta zaton cewa shi ma abu bakar sani bello abu lolo mu na neja zai adalci to yo gwamna ya fito daga zone c sa ya fito daga zone a muna kyauta tan sai so yo an waye gari muka gan cewa ma an ce sakata din ba za ba zombi din ma ba za ba zombi kuma ba an mai da shi zone c a zone c din ma an doko shi a local government da gwamna ya fito ina ka taba yi adalcin kenan to amma ba ku ga wannan kamar zaɓin gwamna ne wanda zai taya shi aiki wanda ya cancanta shi zai zaɓo to yanzu mutumin nan na son tambaye ka a zombi din ba wanda ya cancanta zai taya shi gwamnan aiki shi ma dai alhaji ahmad dogara tsohon shugaban karamar hukumar cancaga dan jam'iyyar ne ta apc ga abin da yake cewa akan wannan batu kamar yadda eh, tsohon gwamnati ta yi abin da ya faru da ita kenan ba ta yi naɗe-naɗe mafi alheri ba shi ya ji mata ciwo tsohon za a yi naɗe-naɗe akan duba cancanta da kuma zonin To shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger injiniya Muhammad Imam ya mai da martani. Kagan abin mamaki shine shi PDP wancan gwamnati da ta wuce yi ta ɗauki SSD daga zombi kuma ba wanda ya wani korafi kamar Daniel Sheshere. Wato kuma kuma tsarin PDP ne yanzu. No ba wai an bi tsarin PDP muna baka example ne. cewa ga yanda state din ta taso. Kakakin APC a jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce suna baiwa jama'a hakuri kuma a shirye suke su gyara kuskure idan har ya tabbata. Amma mutane su yi mana hakuri Duk inda aka gani cewa akwai ɗan kuskure, ba mun ɗauko haɗin rai ba ne, ba zuciya ba ce. duk inda akwai gyara sai mu gyara. Gwamna Abubakar Sadi Bello dai ya ce gwamnatinsa ta kowa ce, sannan ya ce zai iya yin sa wajen gyara al'amura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ko a tashi sama. Lallai shugaba To Allah ya kyauta. Hukumomin tafiya ibada sun gana da junansu domin aiki kafada da kafada kamar yadda Nasiru Adamu Hikaya ke cewa a cikin wannan rahoton. If I have an approval for concessionary change rate, the same thing applies to a Hajj commission. Like I have already applied. Idan na samu rage rangwamen canjin naira zuwa dala ga maniyata na daga gwamnatin tarayya, hakan kai tsaye ya shafi hukumar alazan musulmi. Kuma tuni na mika wannan bukata da dukkan mu za mu amfana. Babban sakataren hukumar masu ziyarar ibada Urushalima John Kennedy a ziyarar musamman hukumar alazan Najeriya don ci gaba da aiki tare ya zama ziyarar ibada da aikin hajjin sun zama tamkar makarantar sauya ɗabi'un 'yan Najeriya su zama masu kishin ƙasa zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista da yaƙi da cin hanci da rashawa. A gani na babu wasu hukumomi biyu da ke aiki tare irin bangaren ziyarar ibadar Kirista da hajjin musulmi da kan kyautata imanin 'yan Najeriya. Rabaran Yohana Amos na hukumar ziyarar ziyarar ibadan ya yi ƙarin bayani. Manufanmu shine jama'a idan suka je ibada sun je sun gan inda ainihin wani abun ya faru ya kamata ya taba su su sauya rayuwansu su zama mutane masu ibada su zama mutane masu tsoron Allah har fiye da yadda suke da shi kamin su yi tafiya. Wannan shine addu'a shine fata na na hukumomi. Amma zuciyar mutum ai sai Allah. Allah ne yake sauya mutum ya zama abin da Allah yake so. amma duk da haka muna gani a fili mutane da yawa suna tafi su dawo suna shaida cewa ba shakka rayuwarsu ta samu sauyi abubuwan da da suna yi wanda maganan Allah bai dade shi ba suna dawowa suna bi maganan Allah idan wannan yana ci gaba za ka zo ka tawar cewa al'ummar najeriya za ta zama al'umma masu tsoron ubangiji wahala a kasan nan ba rashin kuɗi ba ne muna da duk abinda kowane kasa take da shi a kasan nan amma saboda masu gudanar da ita ba su tsoron allah shi ya sa ba mu tafi koyina ba saboda haka idan mutane za su je ibada a madina za su je a urshalima za su ji tsoron allah za ka gan yadda kasan nan za ta sauya shugaban hukumar alhazan najeriya barista abdullahi muktar ya ce hukumomi na nazartar hanyoyin dogaro da kansu kan wannan aiki da ibada. Nauyi yana ma gwamnati yawa kuma aikin hajji ɗin nan abu ne wanda yake daga nan har lokacin da Allah zai tashi ƙasarsa bayan shi za su ci gaba da tafiya. da haka dole ne da masu zuwa aikin hajji da masu zuwa ibada jerusalem hukumomin nan su dubi hanyoyin da za su tsayo akan kafafuwansu ko da gwamnati ta ce ta tsama hannunta gaba ɗaya daga abin da ya shafi ba da tallafi ba za a fasa zuwa ibadan ba to kafin a wayi gari a kai ga wannan to gara a yi fara tsinkaya ta ya za a yi a tsaya kan kafafuwa din barista muktar wanda shine tsohon kwamishinan ayyuka na hukumar ya amshi ragama daga shugaba da ya kammala wa'adi muhammadu musa bello da ba da tabbacin kulawa da alazan Najeriya. Ta yadda za su yi aikin su cikin walwala, kwanciyar hankali, kuma babban muhimmi a ce sun yi hajji mabrur. Dubban mutane ke zuwa aikin hajji da ziyarar ibada Urshalima daga Najeriya. Da hukumomin gwamnati a tarayya da jihohi ke tura malamai, likitoci da sauran jami'ai don kula da ɗimbin maniyatan. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe ka Mal Nasiru Aramel Kaya. Kada a shagala har yanzu ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo ya ce karfe 1 da minti 21 da dakika 16. Ga shirinmu na gaba wato maimaitawan shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ma ina tare da Hajiya Maryam Ahmed Sabo, wata alkalin majistare a jihar Kano kuma membar kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa, wadda muke nazarin matakan taimakawa matan da aka ceto daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram musamman waɗanda aka ceto da ciki. Na farko dai gwamnati tantance su, sannan ta duba lafiyansu. sannan kuma gwamnati ta samar da shiri na musamman na yadda za a dinga ba su kansilin wato za a dinga ba su faɗakarwa domin a samu su kwantar da hankali na uku kuma gwamnati kada ta haɗa su ga baki ɗaya a guri guda ta rarraba su ta hanyar idan ma za a kula da su a rarraba su su za a da su garuruwan su ne a sa su a hanyoyin wurin masu unguwanni amma gwamnati kar ta bar su a cinkoson wannan guri guda ɗin domin barin su a haɗa duk da mata ɗin ne tun da mun ga yadda yanayin matan ma suka shiga domin a cikin ba za a rasa waɗanda suke da aƙidar ba a cikinsu su kuma kamar wannan wanda take kukan nan ma da kike ba da misali da an ambaci boko haram ɗin kin gani ita she looks innocent daga yadda za a ce ba ta da wani abu ne sannan gwamnati ta yi ƙoƙari bayan ta rarraba su a ba su ƙasarwa sannan a ba su a san yadda za a yi a ba su ilimi sannan kuma a san yadda za a ba su tallafi na yadda za su riƙe kansu women empowerment sannan a samar da traditional rulers wato mu na gargajiya dole a wannan karin su shigo ciki domin idan za a rarraba su din wa'annan ma dole a rarraba su a gurin ta hanyar sarakunan gargajiya domin a dinga samu su za su dinga duba lura da su domin waɗannan sarakunan su ne suke tare da mutane ƙauyukansu kuma su suka san su sannan dole a samu ngo kamar irin ƙungiyoyi na musamman irin namu da waɗanda suke kuma ƙungiyoyi na unguwanni community based organization su kuma su ma su shigo ciki dole a neme su don ta samar da wani hanyoyi da wani system wani tsari na musamman wanda zai kai kusan shekara goma ko shekara goma sha biyar wanda za a dinga a ba su ilimi a ba su tallafi na gaggawa da za su riƙe kansu waɗanda idan maza ne ma gwamnati ta san yadda za ta taimaka musu su koma gona domin waɗannan yaran kuma a basu ilimi ba da tayan sun kai shekara goma sha takwas ko ashirin already lokacin sun san abin da suke yi zai wahala wannan akidojin ya shiga ransu amma kuma wannan dole gwamnati ta ke shi sosai idan gwamnati ta sakaci da shi to abin da zai iya faruwa nan gaba zai ce Allah dai sauki ba ma fata a nashi tsokacin malam isha ishaya ma. wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya cewa ya yi. Na ga masana sun yi maganganu masu ban sha'awa kwarai da gaske da ya kamata an saurare su, saboda halin da matan nan suka shiga ciki, in ba su ba sai Allah ya san abin da suka shiga ciki. Yaya za a yi a taimake su wanke wannan experience da suka shiga ciki wanda watakila na hana su bacci? na hana su sakewa duk lokacin da suka tuna suka ga 'ya'yan nan a gabansu sai su tuna da duk waɗannan abubuwa da za a ɗauki mataki na dogon lokaci wajen jinyarsu ba wai ba su abinci da ba su wurin kwana wannan kaɗan ne daga cikin matsalar da suke ciki babbar matsalar ita ce psychological trauma da suka shiga ciki wato wani matsala wato na zuci da suka yi ta fama da shi na wahalar da suka yi ya aka yi suka tsira wannan da kuma yadda kullum sun ga yaran nan ya za a yi yaran nan ba laifin su bane waɗanda za a haifa da waɗanda aka riga aka haifa ban san a yadda aka yi suka zo duniya ba amma kar a yi victimizing ɗinsu kuma a ga yadda za a yi a yi renon su su zama sun tashi sun zama 'yan ƙasa na gari. Akwai rahotannin da ke nuni da cewa waɗansu matan da aka ceto daga hannun 'yan kungiyar boko haram din nan a waɗansu jihohi ko kuma waɗansu mm. garuruwa zan iya cewa suna tafiya ana tsira musu hannu to ya kake ganin al'umma ɗaiɗaikun al'umma za su taimaka ma waɗannan mutane da suka samu kansu a cikin wannan hali na ɗaya a gane cewa kowa ma da ya iya samun kansa a cikin wannan hali yarka ce matarka ce yar uwarka ce inda abin nan ya ritsa da su ya same su kai zaka ji daɗin yin haka na biyu Eh, eh, kowa ya runguma cewa kaddara ya riga ya sami waɗannan yaya za mu taru mu gyaran nan in ba mu gyara ba waɗannan suka kasa renon yaran nan da suke haifa cikin wannan yanayi to mu shirya nan da shekara ashirin zuwa gaba za mu sami waɗanda suka fi wannan da dama su za su girma cikin yanayin da ba su san ƙauna ba ba su san zamantakewa ba ba su san zumunci ba saboda ba a nuna musu ba don haka kuma min a gari ba ka bukatan miyagu da yawa a kasa bacci so ko da su turaro ne suna iya hana kasan bacci saboda in sun fara ayyukansu kowa zai kasa yin bacci so nauyin na kanmu na a karbe su. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Maryam Ahmed Sabo, alkali majistare a jihar Kano, da kuma Ishaya Bajama wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya sai kuma Chibahiro Dodo ne da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Firayim Ministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya yi balaguro zuwa brussels da ke kasar belgium da kokon bara yana neman sabon taimako daga kasashen da ke bin kasarsa ɗimbin bashi domin malin kasar shi ya bushe bata ba ta da kuɗin da ya kamata ta biya hukumar lamunin duniya ta imf kawo yanzu dai hukumar lamunin tana bin ƙasar dalar amurka miliyan dubu ɗaya da ɗari da miliyan ɗari takwas da wa'adin biyansu zai cika nan da 'yan kwanaki da makonni biyu wajibi ne ta fara biyan dalar amurka miliyan 136 gobe amma ba ta da isassun kuɗin da za ta biya wannan kashin farko shugaban kasar jamur angela merkel ta ce tana matakar kokari domin warware wannan takaddama da tsakanin da girka shi ma shugaban kasar faransa faransa hollande ya ce yana kyauta da zaton za a cimma daidaito nan da 'yan kwanaki To madalla, da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen mu sai an jima da hantsi ku ji mu da wani sabon shirin yanzu kam a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Salihu Garba wanda ya tani gabatarwa sai Cuba Hiro ne da ya bada umarni da mu na wannan lokacin wato Jim Cook ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.